Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 29 ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labarai. To Hanifa shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a yau Laraba cewa Amurka za ta aika da ƙarin jiragen ruwan yaki da za a jirge su a ƙasar Spain kuma za ta inganta karfin sojanta a turai don mayar da martani ga canjin yanayin tsaro wata tsohuwar hadima a fadar white house ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin amurka a jiya talata cewa shugaban ƙasa na wancan lokaci donald trump ya kara fusata da rashin jin daɗi game da rashin nasara da ya yi a zaben shekarar 2020 kana tana mai ba da bahasi cewar ya amince da masu tada kayar baya a zauren majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 To kanan labarin duniyar kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa rahotanni daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun kashe wasu sojoji biyu yayin da wasu shida suka yi batan dabo a wani harin kwantan bauna da suka kai musu. sojojinmu suna isan jama'a kenan dai ga gashi ga barayin nan su iso sai suka farwa sojoji sojojin da suka yi harin jama'a da su sun kashe sojoji ya kai biyu za kuma a ji cewa gwamnatin tarayyar karkashin ma'aikatar noma da raya karkara ta kaddamar da wani sabon shiri da zai samar da abinci ga dabbobi a wani mataki na dakile rikicin makiyaya da manoma kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda wakilin nasir adamu elfikaya ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Kungiyar jama'atin nasarar Islam reshen jihar Filato ta kalubalanci hukumomin da suka gudanar da bincike akan wasu yaran musulmi da coci ekuwa ta tsare su da niyyar sanya musu addini. Bayanai na nuni da cewa a ranar goma sha hudu ga wannan watan Yuni shekarar 2022 ne hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta kai samame a wani gida da ke yankin tudun wada a birnin Jos. inda ta fito da yaran da aka keɓe su ake koyar da su karatun addinin Kirista da sana'o'i. Wakilinmu Zaidan Babaji ta aiko mana da rahoto daga birnin Jos. Daraktan agaji na kungiyar jama'atu Nasirul Islam a jihar Plateau dan Juma Khalid ya ce sun samu labarin ne bayan ɗaya daga cikin yaran mai suna Abdulrahman Usaini da aka ɗauko shi daga garin Gombe ya tsallaka ganuwar gidan ya tsere daga bisani aka kai shi ofishin jama'atu Nasirul Islam a garin Jos. Duk abin da ya kamata hukuma ta yi da masan da hukuma don hukuma ta da adalci shi ne lamarin addini ba a postin mutum ya shiga addini tilas. Wani mataki za ku ɗauka domin ah, ganin? Mun kuma na gaban hukuma mun zama hukuma ido ne dai kamata ya bincike a bincike iyaye amma mu dai jama'a da concern akan cewa duk abin za ya zama cewa an kwanta din mu mu tabbatar da abin da ake ciki Abdulrahman Usaini ya yi bayani kan irin rayuwar da suke yi a cikin gidan da aka killace su ana koya mana karatun baibul da su aure da gidan su bita da addu'a Da na tuntuɓi sakataren majami'ar Ekwa rabaran Yunus Samadu kuwa ya shaida min cewa Ekwa da ma sauran ƙungiyoyin addinin Krista ba sa tilasta mutum ya shiga addinin ba tare da amincewarsa ba. Ba wanda ya zo wannan gidan wanda ba wani ne ya kawo shi ba. Musamman ma akwai wata tukuci da za su tambiya domin su samu shiga wannan gurin kamar admission na shekara ɗaya. Sakataren majami'ar Ekwa rabaran Yunus Samadu zai Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan baba zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu bari mu kawo muku rahoton mu na farko. rahotanni daga jihar taraba arewa maso gabashin najeriya na nuna da cewa wasu 'yan bindiga sun yi wa sojojin kasar kwantan bauna inda suka kashe sojoji biyu yayin da aka nemi wasu shidda aka rasa daga taraba ga salisu lado garba da karin bayani A Najeriya dai matsalar rashin tsaron da yana ci gaba da ta'azzara domin ko har yanzu dai wasu jihohi da ke cikin Najeriya dai suna cikin ɗarɗar kamar irin su Naija, Zamfara, kuma Katsina. Duka dai waɗannan jihohi suna fuskantar matsalar rashin tsaro ko da a jihar Taraba ma 'yan bindigan dai yana ci gaba da cin karen su babu baka a karamar hukumar Karim Lamido da ke jihar Taraban. Lamarin da ya janyo a yankin garin Jamaga da ke karamar hukumar Karim Lamido da 'yan bindiga suka yi nasarar kashe sojoji guda biyu da kuma tarwatsa saurar. Wanda har yanzu dai sojoji shida sun yi batan dabo ba a ma san ina suke ba kamar dai yadda wani wadda ya tsallake da kyar a yayin aukuwar lamarin ya koshe da mana lamarin da ya faru tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba. Suna zuwa suna ɗaukar mutane a wajen mu. Ina ne wajen jin naku? Jajjar kenan. A wani karamar hukuma yake? Karamar hukumar kan Lamido da jihar Taraba. Ina jin ka. To yanzu a kalla mutanen nan dai a jirgin sun kawo hari ya kai so biyar a garin Bingari ya kai so biyu. Mhm. Sannan sun kawo hari a eh. garin Belangon wanda suka yayyanka sarakuna guda biyu. Sannan sun kawo hari a nan je jefan Komodoro su ma sun kakashe mutane sun kai uku a wurin. Sannan sun kawo hari a Gibi sun kashe mutum biyu a wurin. Sannan mashiyin Kiriya sun kawo hari sun kashe mutum biyu a wurin. Da yau abin da ya faru a garin Yamaga mu suna isan Yamaga kenan sai ga ga bala'in nan su iso. Sai suka farwa sojoji. Sojojin da suka yi aron gama da su sun kashe sojoji ya kai biyu amma sauran masu kuma gano inda suke ba. Yanzu wani hali kuke ciki? Muna neman tallafi a wurin gwamnatin tarayya kuma gwamnatin jiha. Babu karmin bindiga a hannun. Wani irin bindiga ne a hannun Danzo. AK-47 yawancin shi ne hannunsu. Alhaji Tanko Andami da ke zama tsohon ɗan majalisa mai wakiltar Karim Lamido ta ɗaya a majalisar dokoki na jihar Taraban. Shi ma dai ya yi mana ƙarin haske tare da zuffafa bayanai kamar haka. Sunana Alhaji Tanko Babba Andami ni tsohon ɗan majalisa ne a wannan maza ban. ba yanda muka iya. Muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha a yi gaggawan kai ɗauke ma al'umma. Domin shin a halin yanzu a yau ɗin nan jab-jab gabaki ɗaya ko mutum ɗaya babu a garin. Kuma ɗoro ko kuma mutum ɗaya babu a garin dalili kuwa shine mutanen nan suna cin karensu ba babbaka suna nan a mu da plato suna nan a mu da bauchi da yake karin lamido babban lakal gamman ne tana boda jihohi kusan uku ko hudu wannan boda din kusan wa'annan mutane sun mai da shi kasuwa kawai sai abin da ransu ke so ko menene ma mahukuntan jihar taraban za su ce akan wannan batu duba da cewa al'amarin rashin tsaron da ya daɗe yana cewa al'umman jihar taraban tuwa a alhasan alhassan hamman gasolle shine kwamishin kwamishinan riko na ma'aikatar yada labarai na jihar Taraban shi kuwa cewa ya yi. Idan an kori ta wannan wuri sai su bulo ta wancan wurin. Kuna sojoji suna tafiya ta wancan wuri suna dawa wannan wurin din. Haka suke ta yi. Sannan magana fa yanzu nan sojoji suna ainihin karfa kuma takarda. An ajiye sojoji a gojin jiya jiya din nan gwamnati jihar Taraba a ofishin sakataren gwamnati ta yi mitin da vigilante wato 'yan banga da kuma mafarauta wato eh, hunters ta yi mitin da su jiya jiya din nan suka yi mitin da su a ofis na eh, sakataren gwamnati akan yadda gwamnati za ta yi ta taimaka musu su shiga wannan eh, eh, wato eh, al'amarin din ai kwanaki sojoji sun kai hari a kambarin a cikin kambarin har da jirgin sama an kori wayannan mutane an fartake su amma yanzu kamar sun sake dawo ne a halin yanzu dai yankin jabjab garin billari baralgo da kuma jama'a dai da ke karim lamido a jihar taraban dai yan bindiga sun manda wannan sansani wata karamar kasuwa lado salisu muhammad garba muryar amurka diga jalingo a najeriya tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga baba Yakubu da ci gaban labaran duniya. Wata tsohuwar hajima a fadar White House Cassidy Hutchinson ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya talata cewa shugaban kasar da wancan lokaci donald trump ya kara fusata da rashin jin daɗi game da rashin nasara da ya yi a zaben shekarar 2020 tana mai ba da bahasi cewa ya amince da masu tayar da kayar bayan a zaure majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairun bara lokacin da suka yi kira da a rataya mataimakin shugaban kasar na lokacin mike pence saboda kin juya sakamakon zaɓe. Hutchinson ta ce yayin da wasu dubban magoya bayan Trump a majalisar dokoki ta Capitol ke rera take na rataya Mike Pence. Trump ya gaya wa shugabanta na aiki wanda ke zama shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows cewa Mike Pence ya cancanci hakan. sai dai ta ambato kalaman meadows yana cewa trump baya tunani saboda duk abubuwa da masu zanga-zangar kin Pence ke yi bai dace ba magoya bayan trump sun kafa wani katafaren katako da suka ce za a rataya mataimakin shugaban kasa a gaban majalisar ko da yake masu tsaron pence sun shiga da shi wani wuri mai cikakken tsaro wasu masu tayar da kayar bayan sun zo kusa da inda aka shiga da shi da kimanin mita goma sha biyu kacal daga bisani trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa mike pence matsoraci ne saboda ya gaza hana tabbatar da nasarar da joe biden na democrat ya samu wanda ya ba trump kashi a zaben shekarar 2020 gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto na mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A ci gaba da yunkurin nemo maslaha ga yawan rigingimu da ake samu tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya, gwamnatin tarayyar kasar karkashin ma'aikatar noma da raya karkara ta kaddamar da wani sabon shiri da zai mai da hankali kan harkokin kiwo da inganta noma wajen keɓe wuri na musamman da za a yi noman da zai samar da abinci ga dabbobi da ake yawo da su. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. An kaddamar da wannan shiri ne a filin kiwo na Faikon Kore da ke gwagwalada a nan babban birnin tarayya Abuja a matsayin ɗaya daga cikin matakai da dama da gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da hankali a kai da nufin dakile yawan tashe-tashen hankula da ke tsakanin makiyaya da manoma da kuma inganta ɗorewar abinci tattalin arzikin ƙasa da kuma fitar da kayayyakin kiwo zuwa wasu ƙasashen waje kamar yadda ministan noma da raya karkara da ta Muhammad Mahmud Abubakar ya bayyana. Abu ne wanda yake mun yi shi tsari yanda zai ɗore in Allah ya da. Muna ganin cikin ikon Allah zai iya kawo masallaha zai kawo sauki domin dole ne a samu wani wuri yanda kamar za a yi noma a samu wani wuri shi ma yanda za a iya shuka ciyawa shi shuka ciyawa nan shi ne zai hana ma yanda dabbobi za su rinka zuwa suna cin amfanin gona muna da ƙasa sosai a nan arewacin Najeriya ba kaman kudu ba ne akwai ƙasa da za ta ishi a yi noma kuma a shuka ciyawa wani lokaci ta haka ne ake samun matsala shanu ko tumaki ko wani abu makamancin haka su shiga gona su ci amma in aka ce ga wuri an keɓe daban na shuka ciyawa sai a kaɗa shanun zuwa can inda za su je su ci. Manufar ci gaban wannan tsari dai shine samar da yanayi da ya dace don samun abinci da zai kawo ƙarshen tsarin kiwon gargajiya na yawon da makiyaya a Najeriya ke yi a tsakanin yankunan arewaci da kudancin ƙasar da kuma muhimmi samun rufin asiri. Muhammad Ali Baba shine shugaban ƙungiyar ta masu noman ciyawar dabbobi a Najeriya. Wannan kaddamarwar da aka shine yanda za a yi mutane su fahimci musamman makiyaya da manoma su fahimci cewa harkar noma abin da awaki shanu za su ita ma harka ce ta samun rufin asiri ta samun kuma kwanciyar hankali saboda yawanci abin da yake kawo eh, hatsaniya tsakanin manoma da makiyaya shine suna shigan musu wanaki shi ma dr yunusa muhammad isyaku da ke aiki da ma'aikatar dabbobi ta Nafri da ke jami'ar ahmadu bello ya yi kari da cewa shuka ciyawa shine zai kawo muna mafita dangane da abin da ya shafi fadaci-fadaci da makiyaya da manoma suke yi to yanzu ciyawa abu ne da yake ana shuka shuka shi kamar wanda ake shuka duk wani abinci da za a ci haka ake shuka ciyawa so a nan na fri mun research institute bincike bincike ne mu ga wa'annan ciyawi ne wanne ne za su suke da inganci ma dabba wanne ne ina ne za a shuka ciyawa kaza ina za a shuka shi ina ciyawa kaza ina za a shuka shi sannan kuma wanne ne zai idan dabba ta ci zai bata madara sosai za ta zai sa ta yi kiba to wa'annan ababen ne muke research akai muke bincike akai sai dai al'ummar yankin faikon kore na karamar hukumar gwagwalada da aka fara wannan tsari a a wajensu sun bayyana kokensu da zargin gwamnati da kwace musu gonaki. Sakataren yankin Honorable Ibn Jafar Jibril Faiko ya ce. Gaskiya mutane mu ba su ba, mutane mu ba gaji kiwo ba, ba su iya ta ba. In ma za a koya ne a hankali ne. To gabani wannan koyon har asaba saba yaya rayuwa mutane su kasance shine damuwa mu a yanzu haka. Shugaban kungiyar manoma masu shuka ciyawa a Najeriya mai martaba sarkin Muri na jihar Taraba Alhaji Abbas Tafida ya ce sai da haɗin kai za a samu mafita don cin moriyar wannan sabon tsarin. dole a yi gani gaka a fidda fasalin da masu kiwo za su yi su ciyar da shanunsu ya wadata masu noma za su yi su abinci kasa ta sami abinci ya wadata sannan kuma kada ku manta ba abin da yake takura manomi yanzu ya kai taki to duka duniya yanzu an gane organic fertilizer wato taki na kashin shanu shi ya fi kome alheri don haka abin da zai fi alheri a kasa shine kusan duk mai noma na masara da gero da dawa ya dawo shi ma yana shanu shanu yana kiwo shi yasa ake son a koyarwa kowa a gefen gonansa ya raba biyu gefe ɗaya ya yi abincin da zai ci gefe ɗaya ya yi ciyawan da zai ci da dabbobi su ma abincin da zai ci ne an dai ayyana duk ranar takwas ga watan yuni na kowace shekara a matsayin ranar tuni da wannan sashi da zai muhimmantu wajen wayar da kan al'umma musamman makiyaya da manoma da kuma horar da su dabarun noman kiwo iri-iri shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Shamsiya, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin Arewa a yau. Domin fa'are da da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu barka mu da dawa shirin Arewa a yau da ke kawo muku lamuran da suka shafi jihohin Arewa goma sha tara da suka hada da yaƙi da jayilci shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin za mu ci gaba da jin bayanin yadda za a inganta tsaro daga Manzo Hamza Al-Mustapha. sai kuma mu ji kalaman marigayi kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar katsina rabe nasar kan shin fidda kuɗi ke samar da tsaro ko kuwa akwai wata dabara ce. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Farko ga Manjo Hamza Al-Mustapha. To ai tun wancan karan ka duba alif ɗari tara da casa'in da hudu zuwa da casa'in da takwas. Ai kaga akwai tsarin da ake yi. Na ɗaya duk inda aka ga yawancinsu suke ana musu sai kaga an an yi kaman bohol inda ruwa zai rika taruwa saboda shanunsu saboda haka ba sai sun yi tafiya wurare wurare ba kowace jiha sai a ga inda fulani suka yi yawa sai a musu bohol a daji shanu ga gurin ruwa nan ga kuma ciyawa nan kuma akan yawanta mitin tsakanin manoma da kuma su makiyaya domin dai zamantakewar sa dore to yanzu za ka kowace lokal gaman ta bari sarakuna da ake dora su akan wannan sun bari yawancin bohol din nan ya lalace babu ruwan daga wuraren da mu muka je kuma a yau babbar magana shine kwaya kwaya da bindiga kuma wannan babu wani abun boyewa duk lokacin da aka yi zaɓe a najeriya 'yan siyasa suna siyan bindigogi da kwaya da yawan gaske kuma a baza ta ko'ina kuma kamar maganar tramadol din nan kashi biyu ne ɗaya wanda hukuma ta bari ana kaiwa asibiti ɗaya wanda ake gurɓata shi bayan an shigo da shi najeriya sai a shigo da shi arewan kuma in kawo arewan ma jihohi guda biyar ne ake kaiwa daga na ake rarraba sauran wurare yau kuma a ci har ma da waɗansu ƙasashe da suke ƙetaren najeriya idan aka kawo kuma shi wannan abu daga sun sha sun saba ka bari shine masifa to yau sha suke yi to ga bindiga ga tramadol ga ba shanu ga ba boholin yadda za a ajiye kuma ga ba wani mai tunanin yadda za a yi yanzu kowane ardo kowace jiha inda za a kirawo ardo shi ma da arɗon da suke ƙarƙashinsa a zauna a wannan jihar da kuke zaune menene matsalan kuma za a yi tallafi sun sani da ni ina mitin da ardo arɗon nan duka har kudu mun tashi mun je akwai abin da na yi wa kudu kwanakin baya muka tashi da ardo ardo nan da muka ga a gurin iyamurai kisan fulani da kuma yan arewa yayi yawa to sai wata hikima ta zo kanmu bayan mun yi mitin har da gwamnan a inugu ya zo to sai muka shirya da masu waya kowane mutum zai ce ok ni ina da shanu hamsin ina da shanu ɗari ina da shanu ɗari biyu kaza kaza to muka shirya da masu waya akwai wani ɗan ƙaramin abu wani chips shi mai shanu shi zai faɗi inda za a sa a kofaton kafa ne na dama na hagu ne na ƙaho ne jela ne kunne ne to sai a ɓoye wannan abun daga an saci saniya guda ɗaya to daga an yi masu wayan na za a gano saniyan nan a gidan wa take ya sata to da 'yan sanda da su masu gidan waya sai suka gano daga an saci saniya an sani to sai sata saniya ta ragu a kasar ibo ni na kai musu wannan abu to sai muka samu waɗansu daga cikin arro na muke wannan abun shi za a yi wa arewa to kaga amma arewan sai fanɗare aka kasa cewa daga ina za mu fara kuma su waye suke so a yi waɗansu sai suke kyashin kuɗin ɗan ƙanƙanin wannan abu da za a sa a sa a jikin saniya saboda ga an sace ta a sani waɗansu kuma sun gwammace suna shan ƙwayan haka suna harbe-harbe su ɗauke mutane a basu kuɗi ya fi kawo musu kuɗi a kan kiwon ma kanshi to wannan gurɓata ita ce kuma wannan gurɓata shine ya nuna kaga 'yan sanda ba su aikinsu ya nuna sarakuna ba a sa su a cikin abin ba kenan na biyu na uku kuma ya nuna shi masu shinshinon abu wajen sanin me yake faruwa wajen tsaro su ma sun yi karanci hudu kuma ya nuna su yaran da suke da bindiga da kwayan suna sha da yawa kuma ana tsoron shigan dajin inda suke yau babu manoman a dajin saboda suna tsoro za a sace su su ma yaran ba sa zuwa dajin in kuma kaga sun je sun je kamo wani waɗansu ne ko sun kamo wadansu sun kai su dajin a yau daji yanzu ya gagarin mutanen shiga shi yasa kaga a yanzu hakan nan da nake maka magana mai ake cewa yan farauta ake cewa ne eh, maharba na najeriya eh, yanzu maharba wanda gwamnati ta ba karfin wannan abu yanzu ni ne grand patron nasu to ni kuma akwai tsarin da muka shirya har irin makamin da ya kamata su rike akan shiga daji da kuma kula da daji ai kaga an fito da wani sabon doka to dukka daga nan muke tsara muke ba su suke bi saboda dai a dawo da wannan martabar ta arewan a ce dai yau ga daji mun kasa shiga mun kasa amfani da shi ba daidai ba ne arewan nan tana neman tallafi da karfin gaske da wanda suka damu da wanda suka san ciwon haka mun gode almustapha yanzu ga marigayi rabe nasir tsohon kwamishina a katsina kuma tsohon dan majalisar wakilai wanda wasu masu kisa suka yi sanadiyar ajalinsa a gidansa da ke katsina kasancewarsa masanin tsaro yakan yi sharhi kan samar da tsaro a yankin arewa shin ba da kuɗi kaɗai na samar da tsaro in ma an ba da kuɗin to akwai wasu abubuwan da ake bukata su tabbata kafin a samu nasarar aikin kan shi don ka ba ɗan sanda kuɗi da sauransu da kayan aiki ya je ya aiki akwai wasu abubuwa kuma da yake bukata yana bukatar haɗin kai na mutanen ƙasa yana bukatar cewa lallai ya aikin shi ci nasara ba tare da tsangwama ba yana bukatar cewa idan aka ce ga aiki ga laifi ga kuma mai laifi ya kama shi ya bincike shi kuma ya gurfanar da shi kotu a kotu ta tabbatar da laifin ya inganta kan wannan mutum ko bai inganta ba wato duk abin da za ka yi idan ba baka da imanin ka yi shi ka da Allah kuma ka sa kanka lallai ka yi to ba za ka yi nasara ba za ka ga cewa kamar wasan kwaikwayo ne kake yi ba da gaske kake ba amma in ka ce da gaske kake ga kuma kayan aiki ga kuma haɗin kan jama'a al'umma kuma ga aikin ana yi na miyagun ayyuka ga kuma masu yin me zai hana ka ci nasara za ka ci nasara ka bincike su ka kama mutanen nan sannan kuma a kai su kotu mutane su gani amma a halin da muke ciki yanzu duk wannan abubuwan yawanci ba hakan bane ba kuma miyagun mutanen nan sun kai yanayin da suna da karfi suna da kuɗi kuma za su su iya amfani da dama su su tunkari duk wani jami'in tsaro ko kuma hukumar tsaro idan ta maka kai bincike ka kai su kotu to su suna da kuɗin da za su ɗauki lauyan da kai a matsayinka na hukuma ba ka iya ɗauka haya shi ka je kotu ya kare ka don haka in ba ka kai shi kotun zai ɗauki katin lauyan da bai da imanin yin daidai ya je ya kare wanda bai yi daidai ba kuma ya ci nasara ma wanda bai yi daidai ba wannan kuma yake in dai haka zamu ci gaba kamar yadda muke gani a ƙasar nan ba inda zamu wannan zai kawo wani tarnaki ga yanayin ah, zartar da ayyuka na tsaro a ƙasar nan kuma jama'a kullum za su dinga samun dalili suna ta koke-koke ba muna ma magana wai cin hancin 'yan sanda a kan titi ba a basu naira ashirin naira talatin naira hamsin da kuma yawan zalunci da suke yi su da kwara da jama'a da a halin yanzu ba su kaɗai ke ba sojoji ma ba su bari ba sojojin ma ma kuka da su wanda yake ba ruwan soja da shigowa harkar zaman lafiya a ƙasa in ba ya zama dole ba kuma in suka zo galibi kamata ya samu takaitaccen lokaci su yi aiki su tafi idan suka saba da jama'a jama'a suka saba da su ba wanda zai ƙara jin tsoron su musamman tun da raunin da ke gare su na rashin abin aljihu zai sa su dinga karɓa wurin mutane yanzu sai ga sun tsaye da mota ba gaira ba dalili ba su san takardar mota ba san yanayin aikin mota ba san komai ba sai dai su tsaya su ta wasu yan tambayoyi ba ma bincike suke ba su ga kana dauke da wani miyagun abu ko baka da shi kawai sai a taima kai kuma in kana cikin mota ta gida ko wani abu za ka ga an ce kai ka wuce amma mota haya da kuma taxi da, bus bus da kuma wanda aka gani aka rena shi a fuska sai ga an latsa shi ana neman a karɓo na a wurin shi to me ya bambanta su da 'yan sanda da suke karɓar hanci su ma saboda haka tunanin shi ne ina fatan sojojin nan a gaggauta ɗauke su daga kan titunan nan kuma 'yan sandan na a gaggauta inganta aikinsu da ƙwarewarsu da yanayin training nasu domin aikin su ya saba ma abin da aka san su da su shida don su zo su karbi aikin da dama nasu ne gazawa su ce yasa waɗannan mutane suka zo za su taimaka masu sojoji da kamata ya yi bayan taimakon nan da nan su koma baraki inda aikin su yake dan sanda an hura shi yadda zai tafiyar da aikin shi cikin al'umma to soja duk bai da wannan ba abin da ya sani sai ya buɗe ido ya jan ido ya zagi ya harbi mutane ya sa mutane tsallan kwaɗo. wannan duk ba daidai ba ne ba wannan abubuwa ne na dabbanci da aka sani a can in ana yaki ba abin da ya sa soja zai mu'amala da farar hula Allah ya ji karrabe Nasar masu raro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shara a madadin muryar Amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya nasir bari mu karanto muku kaɗan daga cikin saƙonin da masu sauraro kan turo mana ta imel Sakonmu na farko ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Ya ce samar da tsaro mai inganci a Najeriya shine zai kawo ƙarshen kalamar mallakar bindiga da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suke yi wa al'ummarsu. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta yi abin da ya dace a harkokin tsaro. Sai sakonmu na gaba inda ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir da Alhaji Bra Dada Galadima da Alhaji Gambo mai citta kasuwar Fataskun a jihar Bauchi suka ce bullar fari da tsuntsaye masu lalata amfanin gona a jihohin Sokoto da Zamfara da Kebbi. Abin tsoro ne da fargaba matuƙa. Daga ƙarshe ya kamata gwamnatocin jihohi da na tarayya su ɗau matakin hana bazuwar su zuwa wasu jihohi makwabta. saƙon Haruna Muhammad Katsina da Zainab Ahmad Malumfashi suka ce ƙasashen duniya ya kamata ku gaggauta shiga tsakani akan rikicin da ke wanzuwa a ƙasar Ukraine da Rasha duba da ganin yadda rikicin yake shafar wasu kasashe musamman ma a fannin tattalin arziki da kasuwanci. Saƙonmu na gaba ya fito daga iyas Ibrahim Katsina da Garba na Halikamba tv. suka ce yawaita hare-haren 'yan bindiga a jihohin Katsina, Zamfara da Kaduna da Niger. Wannan babban damuwa ce sosai kan ci gaban arewacin Najeriya. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da masu kurin su manyan arewa ne su kawo ƙarshen wannan zalunci da ake yi wa wa al'umma da ba su ji ba ba su gani ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Hajiya Binta Wunar Lida doguwar Kano. Ta ce ina kira ga 'yan uwa matan Najeriya da su ƙara ƙaimi sosai wajen mallakar katin zaɓe. Domin katin shine babban makamin zama cikakken ɗan ƙasa na gari. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a yau laraba cewa Amurka za ta aika da ƙarin jiragen ruwan yaƙi da za a jirge su a ƙasar Spain. inda ya kuma ce za a kafa helikwatar rundunar amurka ta biyar ta dindindin a ƙasar poland kana amurka za ta kafa wata rundunar wucin gadi na sojoji dubu uku da wasu ma'aikata dubu biyu wadda helkwatanta za ta kasance a romania da kuma tura karin jiragen yaki samfurin f-35 guda biyu zuwa birtaniya a hali da ake ciki kuma shugaban kasashen koriya ta kudu da japan sun bayyana fatan su na kyautata hulɗa da ke tsakanin kasashen biyu a wata gajeriyar ganawa da suka yi a jiya talata a gefen taron kungiyar tsaron nato a birnin madrid na ƙasar spain shugaban koriya ta kudu yung suk yul da firaministan japan fumio kishidi sun gana na kusan mintuna uku zuwa hudu yayin wata liyafar cin abincin dare da sarkin spain philip na shida ya shirya kamar yadda ofishin shugaban kasar koriya ta kudu ya sanar a ƙarshe ƙungiyar jama'atar nasarar islam reshen jihar filato ta kalubalanci hukumomin da suka gudanar da bincike akan wasu yaran musulmi da coci ekuwa ta tsare su da niyyar sanya musu addini bayanai na nuni da cewa a ranar goma sha hudu ga wannan watan yuni shekarar 2022 ne hukumar tsaron farin kaya ta dss ta kai samame a wani gida da ke yankin tudun wada a birnin jos inda ta fito da yaran da aka keɓe su ake koyar da su karatun addinin krista da sana'o'i To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai ma shirinmu na dare tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Algration wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Al Santos ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatan alheri.